suna yin kyauta shi amshi ko bai ba sannan akwai kyauta akwai sadaka in ya bambanci tsakanin kyauta da sadaka duka duk ba su a ranar ba su a yi akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka ko ba ku duka wanda ya kamata Allah ya ce wala da shi musibatun wala fadatun wala hudun illa bil wato sauta ba da shi sadaka ma ya yi ba da shi hukumi ma wakati ma ya yi shi ma ba da shi illa bil sai da samun aure wato yara da wanda aka ba kyautar ta kai ga hannu na ya aure shi ya ke yaro amma ya ambata da ya kai ba hannun da kyautar da wanda aka ba wadawa da cikawa ana gudun wani abu ya gita in wani akwai abubuwan da suke iya gittawa su ba ta wannan malin zai tafi su daga cikinsu akwai mutuwa wanda ya ba kyauta wanda ya ba kyauta shi na ba ta gida kaza ko gona ko na ba ka mota kaza sai Allah ya karbi shi ka hanka ta ko ta ta ka shi sun zama kayan gado saboda haka yi mutum ya ba da kyauta ta gawar wata ai a zartar da ita yi hausu eh tiya ne da mata ne kowa ya sani cewa lalle ya riga duk ya ne ya ba wani gida amma bai wa da kuma sai Allah ya kashe rayuwa hmm. to duk da sun sani ba su wani zan ya a cikin gano koko eh to kaga dai tun da an bata an kai ba ta cika ba amma yau kun ka ce to ai mun san da wani ya ce ya ba wani kyauta mun yarda shi kenan wannan yadda su amma a wajen shari'a kyautar ba ta wata tabbata wala Allah sai yan kila ya haya rubuta kaza an rubuta kila an kai ga eh, ila irin hukumomi sun sani kaga wannan ba shi takardar sai ya zama matsayin kamar aure ko kuma akwai makullai sai ya tamka mai makullai da to ga makullan gidan to kaga shi ma hauzi ya zan ta tabbata to ina son matsalli ba cikin asabar daji wato shan mai ita ya sa jumlar ga wala da cin muhibatu wala sadakatu ولا حبس إلا بالحيادة قال يا أيمن شيخ وفي قاعدة نمو كانت تشمس yace abubuwa guda uku an kawace akwai jiba akwai sadaka akwai hazo gobe yace to la tafsiru min nibatu sadaka babu bambanci tsakanin kyauta da sadaka illa fi shay'aini sai abubuwa guda biyu kawai suka bambanta kyauta da rashi a haɗu kuma ɗayan ɗayan biyu ne ta lihibata sau ita kyauta ya halatta ga wanda ya ba da kyauta in ga ɗane na shi ma ko ta ma'ana ko ya rage ko ya amshi gaba ɗaya ita kyauta ya halatta dai yan tsane na don ba shi sadaka yana iya daga baya can can gano wani ko kuma in ta kama ma ya fito sai ya dawo da shi ya amsa da wani abu da yake ba mu kyauta ya sai dai za mu karanta can gaba inda aka ce yan uba ya fa ɗane kyauta fili ne hayawa a gida to bai halatta shekaru shekaru ko kuma ya ba shi wata dukiya kyauta sai mutane sun ka bashi bashi sun ka ta ah, wani shi an daga zuwa nan ba a yanzu an mawada shi don haka sai na biya kuɗi ga yin sun ka bashi mutum da an kashe wani a rataya an bashi bashi saboda wannan ya wata da ba bashi shi ma bai halatta a kai ko kuma da aka ce wani shi an gaba kaza na dukiya motar nan ta su bari ta transport shi an gaba da sai yau da aure da wani ana yi da shi da hada mota yana to bai halatta a mai ya amsa amma in ba irin wannan mutuwa ba yana iya amsa to shi ne wannan shi wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwa biyu suka bambanta tsakanin kyauta da sarrafa yace wa sadaqatu la tu'ta sabu amma ita sadaka ba a matarka ana ba a amsarka da a gare eh? ɗana na wani wani hmm. na ba shi kyauta ba hmm. amma ni ce bari a yana da kuɗi ya yi sana'a hmm. yana bambancin ana ma yaro kuɗi ya yi sana'a da ba shi kyauta akwai bambanci saboda inda mai hankali na maliki mai hankali da aka ba da rance gaga hakki na nan muka gare shi na shirya in ba ya hebe an kai ba ko lahara sai ya biya amma wannan an gaba kyauta ana ta da biya ko duniya ba ila ya ga akwai bambanci in na samu yanke ba a

za ka da zai yi sata kayan ba ne kaɗe ce wai hannu za ta yi tunda bai da mallaka gare su bai da shugo ta mallaka amma da shi uba ya ce ya shiga inda ɗane a yi dukiya bai yadda kuwa ya shiga wurin nan hatta baban bai sai ya shiga ba sai ya shiga ya ɗauko wannan ya shari'a ba da tafashi da wadda haihuwa sannan kuma ana ce an tawa maluka a ajika ka ake ne da shi ba ta wuri ke ba shi a ɗan masu eh. ya wani abu wanda an san cewa lalle in ya gani bai bari hmm. amma sai a nuna cewa ba ta da a fata hmm, ta kuma abin da sun kai haramun nan kuma rashin kirki rashin kirki illa ka abu guda a shi yaro ba ba ba ɗan gida ba haka da makwata ba ana mai raguwa ba ko yaron gida ba a yi raguwa da ta kai amma ba dan in ba a kai shi ba ana mai ya an kai shi ana mai hukunci ya ka an yi raguwa na san Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu gaskiya um, akwai ɗaya da ba su samu yin karatu ba suna zalunta uwaye suna kan yi dukiya kuma ba wanda suka ta haka sauran duk yan uwa da iyalin gida sun cuce sun zalunta wannan ba daidai ba to muka kara gaba ana yake wai zama haɓar aku yi shira wato don kuma ya ba da kyautar wani abu ga ɗanai mu an yi aka sarrafa yana da damar ya mace abin daga ɗan ma'ana ya amshe shi wala ka ka yi za ta daga ne amma in sadaka da sunan sadaka ya ce ya ba ɗanai sadaka to bai da damar sadaka ya ba an bayanci wannan ko mun samu bambanci daya tsani hima bambanci na biyu tsakanin kyauta da sadaka Hanna auda da hebati ila milki wani mai haɗe bayin awon hibatin auta da kashe aukai da zalika jari ita kyauta kuce ba da kyauta ga wani ya halatta kyautan nan ta dawo gare shi ta shi na shari'a shine kana yi ba mutum gona ka ce wa ne wani gari da ba ka sarfa min ya halatta iya ya yi sun sarfa ma koma ga yi ko ka ba shi eh, gida na ka ce wa ne gidan nan in sarfa haka wani kana bukatar sai ka ina ko zai sa ya ce ya to ai wani ina sarfa abin dole da lalaci sha da hakiki da ya hausa kuma shi wanda kyauta ya halatta in wannan na sai mai a haiti a awa ne a kai abin da daraja don wani nan daraja gare an gane ku shi ya ba shi amma kuma tun da saye zai iya saye da daraja ba ta da la'akari ta ainihin ba shi don haka ban zama wani nufin mai amince in ya yi haka nan da kyauta in ya yi maka wannan mutumin ya sai suna mai banza banza bai daidai ba amma da in sayan gaskiya zai yi sai wannan abin da zira da ya koma gare ba ba ko na zan mutum ya yi gina makaranta ya shiga ta yawa kamar cikin waɗannan tsarin na gura su ba su ba hmm. to yana da daga baya kuma yace ya amshi makarantar ne to ita makaranta da masallaci su ba ɓangaren kyauta da sadaka suke ba don ba wani mutum na za a ba shi dai ba su ba ba ga hukumu sai su da kawai mutum ya gina gidan hukumu ko gina makaranta ko gina masallaci ya yi ta mulki ne za mu karanta nan ko ya yi ta mulki ne a abada bai da a cikin mulki mun ya mutu ba a gadon wannan kayan mulki amma magana akan kulawa da kowa shi na yana iya kulawa da kai ne shi iya sa wani kuma ya kula da kai amma ya ce ya amshi makarantar ya mai zuwa cikin kaya ɗin kawai da zai yi amma na amsa daga wani in ba wani ya kula wannan a ce ana yin haka amma kaga ni a dalilin sai an samu dalilin sai an samu ni a mutu domin kai da kai ta takarda cewa ne a makaranta na gina ko ga gidan yi. na gina ko ga masallaci na gina na dan fashi gare ka yana kula shi ya rubuta ka ni an dalilin walwalewa ni yadda ya walwale to ni an dalilin kaga sai ni yana da dalili mai karfi shari'a da sarari sai ba mu kai gare shi yanzu mutum da ya riga shi da yanzu hmm. da ya ba misali wata makaranta islamiyya hmm. islamiyya eh, eh, na ne eh, ya ci da islamiyya sannan kuma ya ci ne gida islamiyya da gida na wani hmm. sai ya san cewa su kuma malaman akwai waɗanda suka yi ruwa daga baya sai yi masu tabu misali eh, rashin malamai hmm. ko kuma su ka ce za su sa wannan abu ya halatta su sa shahaya kan wata matsala ta rashin samun kuɗin da ake biyan malaman hmm. to in shi bai wanda ya bada hukuncin bai wani kaini ba hukumar makaranta suna yin sa gidan haya ya samu kuɗi ko a biya malamai ko a sai ma eh, makaranta wani ya amma in lokacin da ya ba da hukunta ya ce malamai za su zama ya malamai za su zama to ba a ba da kaya na inda ya yi kai ya yi ya bayyana fuskar da hukuncin ya zai tafiya an gane ko akwai dilaki akwai takayi wanda ya yi dilaki ta cewa wai to mai kulawa da abin suna iya tasarrufi abin da amma sana haye amma in mai abu ya kayyade wata za a yi to bai da bai bai wani hanya bai da wata hanya ta tasarrufi ya canza wannan hmm. ni da an kuma da kudu da suna eh? hmm. wani sa ta aya ana biyan su hmm. na samu kudin nan in tarbi wani abu na amfani da rayuwa ba a kimarsa kawai ba ko ba dole dole da ake kimarsa to eh, kai a matsayin ka na naziru mai naziru naziru ko eh, in ya zama mabukaci kake a gane ko to kulawar da kaka yi da wahalar da kaka yi kana iya ta wani abubuwar halatta a kai a amma a ce an tara kuɗin kasan yi wannan bai da amma kaga tun aiki na kake yi wannan aikin da kake yi kuma ko ka yi shi ka samu lada ka yi ta sadaukar ka samu lada ko kuma a kana bukatar wata ijara da wannan ga shi ijara ce shugaban ijara kuma gane ni san sama kai na kimanin ce abin da abin da akwai wani wadi wanda zai cewa abin da nake da daga ba da ma wani yi mauna kusa dan adam ne da azumi eh to kai in a matsayin ka da irin ka kamil a kamar kamalin mai. an san abin da za ka yi za ka a kanka adalci kuma ka wannan in makaranta ta in kuma ka gaba ka a adalci kana gudun karkata a wannan wato ka ɗan karkata sai ka samu waɗanda suke da masaniya a kan wannan irin wannan aiki da kamar da ya aiki iri kaza ko yana kula da irin abu kaza yana na ya kamata a bashi Mm. wata ishara ta yi eh wato abin da yake tambaya kai na ka kula da bugu misali an an yi shago goma ko shago ashirin sai aka ce kuma shagunan nan makaranta za a ba ko masallaci za a ba an ba ana an fi kuɗi ana ta yadda masallaci ko kuma ana ta yadda makaranta to shi mai an kuɗin nan shi yana halatta ya ce wani abu shi a tambaya kaga ya haɗa ya ci wani abinci to gwargwadon ɗawainiyar da ke daya wani an kabba jilla ko kabba wani aiki in ba na masallaci na ko ba na makaranta ba kace ka kula min da shagunan ga a samu masu haya ana ba su haya ga wata ka an kuɗi ana kyale shi ko ba ana kyale shi ba kyale shi kaga za a ba shi dillalin za a ba shi wani to wannan da ajal za a bashi su kaga saboda ya yi aiki don ya haka bashi su ka ta yawa to kuna ta hanzari ko ku bibi ne ko ba na amince kyautar da yabba kare amma bai amince sadaka an gane ko na biyu an na audar hibata ila da wahibiha al-ghayr daga cikin bambanci guda biyu shine kyauta ya halatta da koma ga wanda ya bace ta ta hanya kamar haka ko ta hanyar ciniki sai tuwa ne wanga abin da baka ya halatta auhi ba ko kuma shi da kai ne da ya kabba shi kyauta kuma ya sake ɗauko wannan abin da kan ya kyauta wata rana ya kama ya ce ma na ba kyauta abin babu da yi ka amsa ko kuma kana da bukatar sadaka ka bashi ka shi kyauta da ka bashi kyauta shi ko sai cewa na ka abin da sadaka ya halatta ka amsa in dai kana ba sharifi kake ba ka san sharifai ba su sadaka ko mutum da ba cikin halin bai da haji ba wanda ba wata sadaka kana amsa wannan sadakar da ya baka duk da cewa asalin abin na aka na kyauta ka za ka bashi an gane bambanci ko amma in sadaka ta wala ka zalika sadaka in da sadaka ba haka take ba in ta yi ta hita in dai sadaka ta hito ga hannunka zuwa ga wani to bai kamata ta koma gare ka ko ta wace zuciya an gane ko idan ka mutu yana da kani ga su wala eh. sai a dawo yau da mutum ya zama to kashin ce ya rai eh. wancan da an gaba kyautar hmm. an gaba sadaka eh. sai zama su shi ya yi kani su sai ga ya cancanta wani da sarkar an gaba shi yanzu ya mai zuwa ma wanda ya tafi kuma shi ya ba shi sarka hmm. makaru ya aka ya haka nan wannan da ya ba da kyautar ta ta ga ya yi yanzu ma nan da kaji eh ko bai da kaji a ba shi wani abu ba wannan da ya ba su a ba shi wani sadaka ba wanda ya ba su amma dai in wannan sadakar da ya ba su an kamar sa mai ta koma gai ba kuma makaru hun ka banki amana ga kai eh tun da dai har mutum na mai kokari mai hankila ya taimaka mata ne musu sadaka yanzu ga shi ya zama miskini yana da bukata kaga ai a bashi wani abu ma wanda yake nashi ko ko wani abu mai nauyi a bashi tun da wannan shi yanzu ka juya eh, duniya da ma juyin juyi gajiya wannan shi a takare shi gaba da tsarin yau kuma ga yau ya koma shi an ne shi a gaba su ba wa mamaki duniya ta haka to koro ba abu ta ila milkil mutasaddiq da ka bima da kira min al-anwa' al wato shi wanda ya bada sadaka makaruni ne da koma gare ko ta hanyar ciniki ne ya bada sadaka ya ce a kawai ya tsaye. ko kuma ya ba da sadaka a ce an ba kyautar sadaka ko an yi mai sadaka da sadaka nan da ya ba su duka wannan masaruri ne abin kyama ne ga shari'a eh, an gane ko wa hukumu na nadabu abin da an hukuncin kyauta da sadaka haɗi shari'a na son mutum ya saki hannu ba da wani sadaka kai kyauta ko ya ba da wani abu ta hanyar ba da sarka da sunan sarka to an ji waɗanda abubuwa ko zuwa bambanci to galiban kyauta ana bayar da ita ko dai ƙara auta soyayya ko kuma ta hanyar tarin eh, da zumunta mutum ya ba da kyauta ga wani don Allah ya wannan ya zama zai karɓar ko mutum ya bada kyauta ga matar da yake neman aure shi ma dai kaga ai an ya ce ko dan neman ya ne ko ko mutum ya ba mata sadaka wanda yake neman aure ya ce ga sadaka ta wai eh, eh. eh. eh muna da haddi haddi eh kamar a ce wane cikin zumaye ko cikin mutane ko cikin al'umma wani sai ake iya ba kyauta hmm. sannan wanda ya gaba ya sadaka eh. ko kuwa a ba da wani haji eh to wani ya shiga cikin wani kowa na iya shiga amma galiban galiban miskini an kai ba sadaka shi ya galibi amma kuma ah, yana yiwa ko ba mai tsini ba a bayan sadaka ko da yana da wata wadata wadatar ba ta isa sai wadatar bai wadata gaba ɗaya ba kaga ai hadda zakka ana ba wanda ya mallaki nisabi amma kuma a bashi zakka me yasa saboda nisabi ne bai isa sai misali ba buhu goma sun isa zakka ba

to a dai bincika a bincika to mutum ya mallaki miliyan uku misali miliyan uku ya mallaka kun ga sun isa zakka amma sun wuce misali to amma mutum nawa na waɗanda miliyan uku ba su isa su ga shekara akwai kowa ta ya halatta a mu zakka ya halatta a mu zakka duk da cewa sun mallaki misali kuma wanda ya mallaki misali yana cikin wanda za a ce ana kallon mawadata na amma kuma wadata ba ta ishe ta gaba wannan yana cikin eh, wanda za a iya ba shi sadaka amma yanzu mutum da dukiya ta yi yanzu in ka ba an goce kyauta ba an goce shi ne kuma cikin yan najeriya ba ko amurka a ce shi yana Eh? na ɗaya a afirka to a duniya kuma yana cikin ƙwarori yanzu kaga in ka ɗauki kukkun zafi ko kaji ka kai ka aika ma ɗan gobe ya halatta ya amsa a ne kyauta ce kaiwa ce ko haka to shi ya ce kamar kana son da tashi zoma da wani amma kana zuwa muka ce wa dan gote ga sadaka na kawo a nan kukun kani eh? zai ga kawo lakanta shi domin mi domin ya ya yi karya an musu sadaka amma kyauta ko mi mi darajar mutum ko mi wadatar mutum ana yi ba shi sai dai in daga iri ne na an san kyauta ga matsayinsa in kuma daga na kasa ne na kuma an san kyautar ga matsayinsa ko ga al'ada a san cewa 'yan karami yan babu ba to san na ko wani abu wanda a san da eh hmm. ya ba ba ba ba eh an taba ga aure sai wata ya kuwa ta kawai da kama abin da aka samu da ta samu to ba tana da gabar da kake yake gafin da duk cikin akwai wani wanda ya ci mana kan irin wani kada da hmm. hmm. da ya shi wannan ta nuna ya kaso hmm. kuma ya tana da fiye da wannan ya tana ba shi kun ji ko an amma ita ba ne to ana ba mu labarin cewa lallai kun ga bulaje kaza mutum ma bayan ita ta an kai ta yi hmm. wanda ya tuje ta to kuma ina ga an samu goma sha wani ya ga mutum ta kyauta dama annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadu ta hadu na ku yi kyauta tana ƙara soyayya tsakanin hmm. akwai wani malamin da mun ka tai mun kai mai ziyara sai mun ka sai kini mun ka sa cikin fali mun ka domin a kai mishi malamin nan ya ce eh, ina da masoya ya ce yanzu gidan gana har makwauta sai mun fi ni saboda soyayya ce ka na gode kwarai da har cikin bayanan da yake yake cewa wato mutane har da ɗaya ma ɗaya sai su zan sun ce ba ba ba bai da bukatar komai saboda haka sun ji ba sai su ki bashi kyauta su ki bashi wani abu wanda yake kuma kyautar nan tana da muhimmanci kai ko da ɗan tumatur na cikin 'yan leda kai a matsayin ka na ɗaka so kace ba buga shi ko ka so wani lemu ko wani mangoro ka so wanda yi ganin ka ba ka so kace ba buga wannan yana da wadata da zai ji daɗin wannan kyautar da ka ba ta ga ta ma da ya mangoro na ko kamin lemon nan ko kuma tumatir ne da za a sa ga saboda haka babu mamaki idan aminu dogo ya ji daɗin wannan kyauta ta kaza ba zai na ta kata ya kaza za ta kama ba yan shiga gaba ba irin yan shiga jirgin nan ba kata ya za ta kama ina eh a eh. za mu karanta nan daga cewa ta hanyar gado ya halatta da zawon yau idan ta hanyar gado za mu karanta an kafa sadaka da ya zama kuma kana cikin magana ne a sa ya kana ta hanyar gado ba to daga cikin dalilai na alkur'ani da suna da ijma'i akwai dalili na cewa ana son mutum ya yi kyauta kuma ana son ya sadaka shi qur'ani ne ga aya ubangiji da ba ka wata ala ce inna ma ya amuru bil adli wal ihsan inna ma hakika ubangiji ya abu yana ba da umarni bil adli da yin adal a da kowane kowane wani insa kuma yana umarni da kyautata to kyauta kyautata a ta kowa kyauta sadaka ya kaba mutum sadaka kyauta ma kowa kyauta to kaga amma wanda an zahiriya zai ci a ah, to a cikin ayan ga ba mu da an ce inna la ya amuru bil sadaqati ko inna la ya amuru bil hibati a ce kai tsaya dan zahiriya baka gane ba ai ba sai an ga a wasu cikin gundari waki ya tabbata ba a'a ai ana iya fahimtar abu daga nafsi ko da ta hanyar makumi ba ta hanyar manduki ba amma in mutum a abin da yake jira kawai mansu sai abu ya yi zo cikin magana cikin karara ya yi nisa ga amma kokarin da yake ce da iyalin shi ba zai iya samun abin da zai sarka amma yana iya samun abin da zai da iyalin to ga kuma wannan shi ko ni a matsayi ne ga ciyar da iyalin ko ko dai wata rana ya sarka da abin da ya samu tunda ana so ya sarka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta ja'alu fi fi imra'atika sadaka duk abin da ka sa ga bakin matarka duk hoton da ka jefa mata ga baki sadaka saboda haka in mutum bai samu sadaka ba ya yi sadaka kai har ma wata rana a nan sallallahu alaihi wasallama ina iya tuna kila tambaya ne wani ya yi mai ya ce shi da dirhamin da mutum ya sa wajen jihadi da wanda ya sa wajen cesa iyali ne wanda ya lada ya ce mai wanda wanda ya sa cikin bakin mata ce iyali ya yi wanda aka sa wajen jihadi gaga a ci da iyali babban sadaka saboda haka ba kuma a yi wajen tushen zana a ɗan samu wani a ɗan wanda an ta abin da yanzu ko almajiri ya biyo an ka ba shi biyo ma wani mabuta ko kuma an ɗauko wata yi wiza a yin to sai mai ba a yanzu sai an ka ba shi kashin hannu an ka ɗiba an ka ba eh, ai kaga an yi sadaka to da ko da matatta abin da an karɓa ana ko kankare na an ka ba zai yi ai a yi wani abin a abinci a can yi wani bai amfana da shi ko kuma makwabta ko kuma ko eh, ƙwaro a ƙwari eh, ƙwari suna amfana da shi ma sadaka ce eh, hatta gasun gidanka in ya zo ya mulmula ya mulmula ƙwarorin nan ya kada a rayu shi ma ya na ba ya sadaka don wato fi kulle abin da kabinin ra'aba sadaka duk abu mai rai inda ya fi kayanka to akwai akwai sadaka ga wannan wace mata bayan tsera abin da turuwa eh Allah turuwa da kare da gida Allah ba da ba da a ce ai ita ajiya ta take yi a ce tana cikin masu tunanin a ajiye har gaba ba ba da abin da aka samu aka zo a canye ba in aka samu aka samu a tara a ajiye don akwai ranar da wannan abin da ya faru ku ji a tunanin turuwa ita ma buwa tana wata waje eh buwa tana wata waje a to eh, ne da <laughs> don ta da gona ta kai gaba eh, amma dai duk da haka nan tun da bayan Allah halitta Allah ne in suka ce mutum shinkan aina samun lada kada Allah ya fasu da yake mutum ya sadaka da mai dashi ba to sannan akwai cikin wannan a na halke aya ta wannan abota aya mai nuna ana son mutum ya sadaka kuma ya ba da kyauta Allah ya ce wa akan mala ala hukmihi wa zawal qurba wa ya ta masu a karshen aya to wa akan mala ala hukmihi ne Allah ya yi wa wanda ya ba da dukiya ta yana son da ya ba ba ka san ko cikin abin da haka suna ka ba ka yi sadaka cikin abin da haka suna ka ba ka yi kyauta wanda ya kana Allah ya ce ma dallaka shi to kaga ashe ana son mutum ya sadaka a yi kyauta wa bil hadith ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi adad tamratin yunkasu min tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurfiha li sahibiha kama yurfi ahadukum falwahu hatta takuna mithlu al-jabal annabi sallallahu alaihi wasallama yace man tasaddaqa duk wanda ya sadaka da adal kamar ko da abin da an daidai da ɗan dabino da yau ta ɗan dabino ba ga girma ne da girma wani abin da lokacin ba fa sadaka ɗan dabino da abin da an daidai da min kasudin min kasudin fayyid da sharadi dai ya zan daga kasabi na halal tun ya nemo halal ya samu wannan abin ɗan kaɗan din kuma ya sadaka da shi wala ya kamar Allah illa tayyib ba Allah bai karɓa sadaka sai mai tsarki bai karɓa aiki sai mai tsarki ko kuma a tsayi nan mutum halal kenan haram ba ta shigo ciki ba wadda falala haram ba ta shigo cikin ta to lalle in dai mutum ya sadaka da wannan abin kaɗan kamar ɗan dabino ko daidai da ɗan dabino to fa inna Allah ya qabalu lalle lalle tabbas Allah yana karɓa wannan sadaka zai mini. to yamini da damansa shi ai yamin amma kada ka kwatanta Allah da wani mutum mai hannu biyu hannun dawa da hannun hagu sai dai ka ce biya mini Allah shi yasa abin da ya kami da Yamini don san abin da a hakika na abin da ya kaga yana cikin mutu shabi mutum yana cikin mutu shabi la ya alamu tawilu ha ah, illa sun bayar biya in Allah ya karba in Allah ya karbi wannan sadakar sun mai rabbi ya samu zai ta zai ƙara ta ya bi hanya kusan yanzu akwai wanda in ya samu naira dubu suna iya zama dubu da ɗari biyar ko dubu biyu ko to shi a tarbiyya shi a tarbiyya kuɗi amma wanda in ya samu naira dubu ya kashe wannan bai ya tarbiyyarsa to Allah da ba ka wata ala in ka ba da sadaka tarbiyyar su zai yi zai bunƙasa ta karu ta karu ta karu ta girma ko da za a saka maka abin da ka ba su ba shi na za a ba ka za a kuma za a yi yawa za a yi yawa an yi injancin ke abin ya karu ya bunƙasa to yurabbi halin haka ma yurabbi a halin falwa sai aka ba da kwatankwacin yadda ake rena a wuha ya girma fuluwa ko falwa ɗan dukushi ɗan dukushi na doki masu kiwon dawakai ya an ka samu ɗan ƙaramin doki ɗan dukushi za a ci gaba da kiwon shi an rane ne har ya zai yan garman doki to haka na Allah an ka ba da sadaka ɗan abu ɗan ƙarami ɗan kaɗan sai Allah ya bunƙasar da shi ya rene shi har ya zama hatta ta kulle matsalar jabali har misalin dan wannan ɗan dabino ko na nan da dabino Allah ya mai da shi kamar babban dutse falalin dutse ya an ce jabal ba wai sahara ba akwai wanda tsakanin sahara da jabal yanzu inda dukkan ka an ce yi sahara to falalin dutse ake amma ya kace aljabal ko alal jabal ko jibalu jam'i su'ali ne irin duwatsu na tsaunuka eh, kama a ce dutsen uhud jabal uhud jabalun nur jabal kutarkashi eh, da dai zama duwatsu da aka na abin ruwa da buki mu ruwa gani amma ma da na gulma ba jabal na gulma na gulma na gulma na to shi ina ganin kila ba dukina ba amma ga zani kila kai ka hau shi ka taɓa hawa to ya mi Allah ba ne dan kama duki ne amma da kasa da kasa ba ka hmm. a an yi hidin shi goma min babin tagali ko kuma a ce tudun gulma tudun gulma tun da tsauri na ko tudu na eh, eh, akwai bambanci rock da hill lori ko ba rock da hill Yau ka tsakin mai arewa eh malamin gona ne eh ce rock eh eh duki ko shi ko ko zama da haka ko dai a ce tudun gona ko a ce tudun gona to mun ji wannan bayani ko wani ijima'u ala zalika kawo ibn rushd wa ghayru kuma malaman musulunci sun yi jima'u a kan cewa mustahabbi ne ana so mutum ya kyauta da sadaka an gane ibn rushd ya haka ita wannan mun san ibn rushd ko ibn rushd biyu ne ah, akwai aljabdu akwai shi akwai ibn rushd babba akwai kuma karamin jikar sana shi to Allah ya saka masa da kai wanga wanga karamin wanga karamin yayi hadda ma eh, tuna littafin eh, littafi ne na ilmu rasuli inda ana amfani da shi ba da inda ibn rushd ya yi shi ma bayan mata idan shi wanda ya ba da kyauta ya yi wa fati kabla an tuha da min kayan a yi haukarsa a karfa da gare shi bari ya mira wannan kyautar za ka shi ka su zama gara an gane ko ga misali wani mawadaci sai ce ya ba ya baka gida ko ya baka gona ko ya baka mota amma ka nan ka zo ka amsa sai da ya yi hali ne sai a yi hankuri na wannan kyauta saboda ba ta cika ba ba ta cika ba amma in magada sun kaji suka ce da amma wani ya ce ya bawa da gidan nan nashi don haka bi allah yi akwai gidaje da yawa da ya kuma saboda ko kuma ya bawa da gonan nan kuma na da gonaki da yawa da ya kuma haka wannan burin na ware namu mun tuka shi don haka wannan gonan mun baka ya ko wannan gidan mun tabbatar da wannan shi eh. da wannan kawo wa kuma an riga ya hau da don hau da annan ya riga ya shiga cikin gida hmm. amma su da ya zama nashi hmm. sai ya zama ya ce abu da cikin hmm. abu da bashi a wacce a yi haka eh? wacce a yi haka ba magana cewa yanzu idan ba mata mata wato da hausa eh, wanda wanda uba ne ya bashi gida har ya tare su ai ya hausa saboda haka ba a tattara wannan sai a tabbatar da ko da kyautar nan tana da zuciya eh ko da kyautar nan ya bashi da za a tadda zuciya zai gaba idan na da kyautar eh ai ba wasiya akwai akwai da tsakanin wasiya da ita wasiya a yi a ba wa da kaza bayan rai ko ban da rai a bawa ne kaza ka ga wasiya to ai na la wasiya ta liwari na an mun karanta shi la wasiya ta liwari to ai don ku da layin to an bane to in wanda ya fara kyauta ya wafati kabla an ta fara minhu bayyana mira ta banga illa an kuna zalika bil maradi sai ya kasance abin da ya faso a kyautar na shi wannan mamacin a cikin rashin lafiya ne ba za a lika na fi zumi na sulusi to ana zartar da shi daga sulusi in ka na daga yi ware in wannan musiya ba ga magaji ba kamar bai da laya yana kwalli bai da laya yana nishin su rashin laya da muka gazon a asibiti sai ce na bawa ne gona gona bawa ne gida ko mota ta na bawa ne to sai bai tashi daga wannan gano asibiti da wannan jinyar da tashi ka ga ba a wada amsa ba ko sai aka ce yanzu a juya ta daga kyauta da koma wasiya sai a juya a gani wannan gidan bai wuce sulusun dukiya sai ba ko wannan mota ba ta wuce sulusun dukiya sai ko wannan mota ba ta wuce sannan kuma wannan da ya ce ya ba gidan shi cikin magada ne ko ba cikin magada in cikin magada na ta daki amma in ba cikin magada na ba in dai bata wasu sulusi wuta a ɗauke ta wasiya ta yawa ce da haka shari'a ta yi tanadi na wadanda to ina ji muna iya a nan har yanzu akwai bayani a kan kyauta ƙarin bayani ta hanyar kai ga kai ga sadaka mutane ana samun hannun matsaloli lokacin sai a samu kuskure ko a samu rigima inda kuka ga ayin rigima shari'a a kamar amma in dai an ka koyi shari'a an ka tsara a kusa da shari'a sha Allah za a kauce mai rigima ko kuma husuma na Eh. eh. to in kyauta ce an ce an so mutum ya fara ko sadaka ma ta dauri an so ya fara da makaraban ba an bai ba su ba kuma ya yi ta yi ba a kasuwa amma da ainihin son shi fara da makusanta ibda bi man da'un ya haka ainihin suna da sanarci ta fara da wanda a iyalin sannan an so in mutum zai ba da kyauta ɗan ga ɗaya na shi daidaita sai ya zai kowa ya ba shi amma kuma in yan ba wani bai ba wani ba kuma ta yi ba a kasuwa saboda ta tunda bai ba kuma da ba za a kasuwa wannan shi ne an matsin masu ke hukuma ne da dama amma za ka yi wani na cewa yi kamar hadisin wani na hadisin

shi ya taimake ka kafa wani shaida ba ni ba ka kafa wani shaida ba ni ba ashe bai fada ba hmm? Hmm. eh akwai da hariri amma kuma bai fada ba bai fada kaga tun da hayar halatta mai ya tsaye shaidar ya shiga kama ni shaida ta so ba ni ya kamata ka kama shaida ba kamar shi annabi alƙali ne don haka ba ka sa alƙali shaida sai dai ka sa ka aba wani shaida to dai shari'a ta dawo ga alƙali sai a kawo wannan shaida yake zama kamar ka daina eh ya zama ga ce ai ba a ɗauka annabi ya mutane ga shari'a ta ka ɗauka shari'a ta annabi ya yi bayani ya shi ne ka kasance ga ga wannan matsalar amma a sa wani ishhad alaihi gari wallahi muna fara Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gane رسول الله صلى الله عليه وسلم